Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kasuwanci da tattalin arziki tare da ni Umar Sani. Yau shirin yaya da zango ne a jihar Nijan tarayyar Najeriya kan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka, na janye haraji kan ƙananan 'yan kasuwa. da masu talla a faɗin jihar a wani mataki na bunƙasa ƙananan 'yan kasuwa tare da sawarwa da al'umma sauƙi a jihar. A makon jiya ne dai gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya sanar da hakan matakin da ya bayyana farin ciki a fuskokin waɗanda ya shafa. Wannan a wani ɓangare ya biyo bayan yawan ƙorafe-ƙorafe da ake samu daga ƙananan 'yan kasuwa a jihar. kan yawan haraji da ƙarar da hukumomin jihar ke kakaba musu gwamnan cikin jawabinsa ga abin da ya ce daga yau gwamnati na jihar ta haramta cin haraji a kananan masu talla da masu ƙananan sana'a masu sana'a ƙananan sana'a da su talla ba da haraji a kan su a jihar Neja kuma kowa gani a kama su haraji za a cire shi da cewa yana ah, zamba a cikin gwamnati ƙananan hukumomi da ciyamominsu da kansulolinsu mun gano musu haka kowa aka kama ya ce a ta tax ko haraji a hannun masu ƙananan sana'a ko masu talle Wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗoka ya faranta dubban ƙananan 'yan kasuwa da ma sauran waɗanda aka yi domin su abinda wani matashi Malam Nasir ya ci hakan zai taimaka musu wurin bunƙasa kasuwancinsu. gaskiya wannan matakin ban ji daɗin shi amma mu ana zuwa an sa haraji a wajen mu na wata wasu kuma suna zuwa an na shekara amma na an sa kamar 7,000 haka wani lokaci ma na shekara suna sa 27 haka. ka kwatanta abin da suke karba a hannunka da kuma nawa kake samun riba a wata misali. ina takura a ta gefen saboda riba da nake samu ba riba ba ce ba da za ce ta ishe ni har in biya shago kuma in biya kuɗin haraji riba ba za ta isa in yi wannan wadatar ba amma haka din na gode da wannan dokar da aka sa yanzu idan suka zo uh, uh, shagon ka zuwa gaba me za ka gaya musu ganin yanzu kana da masaniya akan wannan doka da gwamnatin Niger ta saka gaskiya zan fara musu ba zan bayar ba saboda an kai lokacin da yanzu mu masu karamin karfi in ba an san in ba taimaka mun ba ya sai an karba a jan mu ba yawan haraji da ake kakabawa 'yan kasuwa na daga cikin abin da masana ke bayyanawa a matsayin abin da ke durkusar da harkokin kasuwanci a jihar malam ubala inuwa da shi ma ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne a ƙaramar hukumar da ta jihar ya bayyana mana yadda 'yan rabano ke sa ya shiga mawuyacin hali a duk lokacin da suka ziyarce shi kasancewar ba suka la'akari da ƙanƙantar sana'ar mutane ba wurin karɓar harajin. kuma da wannan mataki da aka ɗauka gaskiya na yi farin ciki da kuma allah ya isaka wa gwamnatin niger da ta ɗauki wannan mataki domin taimaka mana mu ƙananan 'yan kasuwa tsakani da allah ko a da idan muka ga masu rabano sun zo gurinmu wallahi gabban mu faduwa yake akwai time ɗin da idan suka zo na san su sun san ni in suka na gan ma wallahi guduwa nake wani san saboda bani da shi amma wani san idan suka zo hedin ara ba su bayan da zan yi amma wannan mataki da aka ɗauka mu aka taimakawa Allah kuma ya sa ta dore eh. kamar idan suka kawo maka takardar kamar nawa suke ce ka biya kamar ni naira dubu biyar kowane wata yawwa ba kaso ɗaya ne suke zuwa ba daban-daban ne akwai masu sa naira dubu biyu akwai masu sa naira dubu biyar akwai waɗanda in suka rubuta maka naira dubu bakwai ma in ka kawo naira dubu hudu ka ba su to la ba asa hike za su tafi za su mance da gaskiya kasuwa ce gaba ɗayan ta mu a inda take a gurinmu kusan sai mu rinka ganin kwandajiya da yau kwandajiya da yau abin da za ka ɗauka ɗimin ka bayar ɗimin tsakani da Allah a kullum kwanan duniya wallahi a tararradin sa kake wannan abin shine na ike damu mummun marasa da zamu yanzu musamman gashi kaman watan eh, yanzu kaman watan azumin nan ya kama inda ka san ma ba azumi ba yanzu haka ma muke ji ita kuwa madam Naomi da take mai tallar ayaba ta ce lalle domin su ne aka ɗauki wannan matakin duk da cewa abin da suke bayarwa a matsayin haraji bai taka kara ya karya ba wani lokaci ko an zama ka kare kasuwa ba sai wai sai ka ba da shi kuma ba yanda za ka yi tunda inda kana samu ka ci abinci ba haka ya ka ce kai ba haka bayar ba so dole mu ba da shi domin mu ma mu samu free mu sai da kaya mu so abin godiya ne ga Allah tunda mun ci haka kaman ke nawa kike bayarwa Ko wani sati naira dari dan dari nan da kike bayarwa yanzu da aka daina karba ya kika ji shi a na ji dadi amma ya isa mai dan yi wani cefe ne rufe wani wuri a gidana wannan dan kasuwa kwa mai suna Sabiu ko kawayayi kan cewa dama ai bai kamata a karbi haraji a hannun ƙananan 'yan kasuwa ba a wannan lokaci ganin yadda babu wani abu da ake tsinana musu da kudaden da ake karba. Yau ɗan kasuwa zai fito ba a damu da ya sayar ko bai sayar ba a damu nawa ne karfin jarinsa za a zo a yanke masa haraji. Alhalin wannan harajin da za a yanke masa ba wani gudunmuwa za a bashi ba idan har ya fuskanci matsala. komai hausa ana cewa ana yin abu ne don riba shin idan yau gwamnati ta ɗauki haraji ta karɓi haraji a wurin 'yan kasuwa to kamata a ce ita ma akwai wani abun hoɓɓasa da za ta yi da wannan harajin da ta tattara domin ɗan kasuwa ya amfana. Masana tattalin arziki dai sun bayyana irin wannan matakin a matsayin abu da aka saba yi wurin samarwa jama'a sauƙi tare da inganta ƙananan kasuwanci don samun gwaggwaɓar riba. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne. To a mahangar tattalin arziki wannan mataki da gwamnan jihar Niger ya ɗauka wannan abu ne wanda ke ba bako ba ne, a kasashen da aka ci gaba ma ana yin haka nan, misali don a karfafa ma masu kananan sana'o'i da kuma masana'antu karfi akan rage masu haraji ya zama suna biyan kankani kuma lokaci za a basu wani dogon lokaci ba tare da sun biya haraji ba kuma a ɗauki harajin gaba ɗaya saboda kaga suna samar da aikin yi ga mutane da yawa to in aka sa masu nauyin haraji zai za ga cewa kasuwancin nasu bai taka karaya karya kamar na manyan ba to ɗage harajin yana taimaka masu su samu kwakwaran riba wanda har za su iya ƙara faɗaɗa kasuwancin su ba da ƙarfin gwiwa ga ƙananan masana'antu da masu sana'o'i domin su samu kwakwaran riba kuma su dawwama ko kuma su ci gaba da irin wannan kasuwancin sannan kuma in ka duba a gaba ɗaya jama'a da suke hulɗa da su kaga za su samu sauƙi saboda idan babu haraji mai nauyi za ka ga kayayyakin da suke sayarwa shi ma za a iya samun sauƙi wanda ke jama'a za su samu walwala. Ana da saboda Akan ruga da kuɗi saboda gwamnatin jihar Neja ba kawai ko a shekarar 2022 gwamnan jihar Anambra da ke kudancin Najeriya ya ɗauki irin wannan matakin don bunƙasa kasuwancin ƙananan 'yan kasuwa. Ana kai duka saboda kuɗi. Ana sabon aure saboda kuɗi. Yanzu duk wata hudda sai kana da kuɗi. To da haka muka zo ƙarshen wannan shirin sai lokaci na gaba idan Allah ya so a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na RFI musamman wakilinmu Amina da Abuja Ismail Karatu Abdullahi sai injini da taimaka wajen haɗa mana sauti Mustapha a DBC ni Umaru Sani ke cewa a huta lafiya. Ya Allah ka ba mu ya hutu saboda kudi. Ana yajin aiki saboda kuɗi. Akan koma aiki saboda kuɗi. Ana ɗaukan magana saboda kuɗi. Ana da Umar Sani da wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. yanzu bari mu je fagen shakatawa ba